Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan daren yau Talata 21 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba ya ko makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane a jihar Bauchi suna ba da gudunmuwa na kuɗaɗe da magunguna da sauran kayan bukatu ga yaƙi da hukumomi ke yi da cutar COVID-19. al'ummar kasar ghana kuma sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan ɗage dokar hana zirga-zirgar jama'a na makonni uku da shugaban ƙasa ya kakaba wa ƙasar domin dakile yaduwar cutar coronavirus a yankunan kuma da birnin accra muna kuma dauke da rahoto akan fatattakar da sojojin najeriya suka yi wa mayakan boko haram yayin da suka yi wani yunkurin kai hari a jihar yobe akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar amma duk sai mun fara da shan labaran duniya assalamu alaikum Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau talata cewa an buɗe wuta ga wata motar hukumar lafiya ta duniya wacce ke ɗauke da kayayyakin gwajin ƙwayar cutar coronavirus a jihar Rakini da ke yammacin ƙasar ta Myanmar kuma an kashe direban motar. Bata ce ga wanda ya kai harin ba a yankin da ake faɗa tsakanin sojoji da 'yan tawayen Arakan wanda ke daɗa karuwa duk da kiraye-kiraye daga ƙasashen duniya ke yi na dakatar da faɗan saboda ɓarkewar cutar da ta kashe mutum biyar ta kuma yada mutane 119 a myanmar direban pierre son win wang ya mutu a garin mimba na jihar ajiya litinin ofishin majalisar ɗinkin duniya a myanmar ya faɗa a cikin shafin facebook wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a yau talata ya ce muddin ƙasashe suka yi garaje wajen ɗage matakan takaita zirga-zirga to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawa cutar coronavirus. Dr. Takeshi Kasai, daraktan hukumar lafiya ta duniya mai kula da yankin yammacin Pacific, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ba lokaci ne da za a iya saku-saku ba ya kamata mu shirya kanmu domin tunƙara wata sabuwar hanyar rayuwa. sakon na gargadi yana zuwa ne a yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suke duba lokacin da ya dace su sassauta dokokin hana yaduwar cutar wadda ta addabi rayukan jama'a a faɗin duniya tsawon watanni firaministan italiya joseph conte ya wallafa a shafinsa na facebook cewa gwamnatin kasar za ta bada sanarwar shirinta ya zuwa ƙarshen mako bayan aiki da ƙwararru domin tsara yadda za a sake buɗe al'amura sannan a hankali ita ko majalisar dokokin kasar birtaniya tana daukar matakai daya bayan daya na komawa aiki bayan dogon hutun gwamnatin koriya ta kudu tana musanta rahotanni da ke cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un ba shi da lafiya bayan da aka yi masa aikin tiyata na zuciya babu wani abin da zai tabbatar da da cewa kim jong-un ba shi da lafiya wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu ya faɗa wa muryar amurka a baya wani mai magana da yawun shugaban koriya ta kudu ya ce sol bata gano wani sabon abu ba a koriya ta arewa kuma babu wani abin da zai tabbatar game da rahotanni da aka samu a kan kim wanda bai halarci wani muhimman bikin gwamnati ba a makon da ya gabata jaridar daily nk wacce ake wallafawa ta yanar gizo a koriya ta kudu tare da ɗimbin mutane a koriya ta arewa a ranar talata ta rawaito cewa kim yana samun sauki bayan aikin zuciyar. Kasashen yankin kudu maso gabashin asia sun shiga jerin kasashen duniya da ke hanzarta sakin fursunoni daga gidajen yari da ke cike da cunkoso da fatar dakile sabbin kamuwa da cutar COVID-19 ko da yake wasu suna jinkirin hakan. Ganin cewar suna cikin masu gidajen yari da ke da yawan cunkoso a duniya yankin ba zai bata wani lokaci ba in ji kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da masana kiwon lafiya. phil robertson mataimakin daraktan asia na kungiyar kare hakkin dan adam ya ce bala'i ne ke jira ya faru idan aka samu barkewar cutar wannan wurare za ta fi shafuwa cikin sauri kuma wuraren nan ba a shirye suke ba wajen kula da fursunoni marasa lafiya a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan dage dokar hana zirga-zirgar jama'a da gwamnatin gada ta kafa makonni uku da suka shuɗe domin dakile yaduwar cutar coronavirus wasu 'yan kasar sun bayyana jin daɗin su yayin da wasu kuma suka kalubalanci hakan sai dai wasu sun ce dage dokar ya zama wani garaje ne a daidai wannan lokacin ridwan abbas na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana Sala Abdulmalik gaskiya bai dace ba domin kusan kamar an karya doka ne na shugaban kasa sunana alhaji dake ta kukumi da ya sa da batun coronavirus nan ni dai a gani na bai min daɗi ba abin da ya sa bai min daɗi ba yanzu wannan cutar nan yana hawa ne cikin ƙasar mu ba wai na raguwa ba ne to ana cikin wanga abu kuma ka ce da aka sake wato kowa ita kashi kenan sunana muhammadu hadi daga nan accra rage haramcin da aka yi na tsawon bakwai ukun wannan abu ya dace kwarai da gaske domin abin da ya sa kuwa mutane sun shiga cikin wahala sosai don mafi mu nan mu talakoki dole kowa sai ya fita a rana zai samu abin da zai ci A ranar Lahadi 19 ga watan Afrilu, shugaban ƙasa Akufu Ado ya bada sanarwar ɗage haramcin hana fita da gwamnati gwamnati ta kakaba wa wasu yankunan ƙasar abinda ya jawo suka daga wani sashin al'umma inda wasu ke zargin shugaban da cewa ɗage haramcin domin ya baiwa hukumar zabe damar gabatar da shirinta na rajistar masu zaɓe abinda ministan labarai kuji ufanin kurma ya ce ba zai sabu ba alhaji samira gushima dan jarida din ne na marhaba muryar alhairi shi kuma ga albarkacin bakinsa da ya tofa tsakanin da su da ban zaɓe na kasa bai fi watanni takwas ba kacal akan haka ake ganin cewa da ya kamata a dakatar da wannan aiki na shirya sabon rajistar zaɓe da kuma yin amfani da tsohon rajistar zaɓe wanda aka amfani da shi a shekarun baya. In dai za ci gaba da gudanar da aiki na shirya sabon rajistar zaɓe to hakan zai shada wa dokokin da aka kafa na wato samar da tazara tsakanin mutum zuwa wani mutum daban domin hana yaduwar cutar coronavirus. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. jere kasa da kwana biyar mayakan Boko Haram sun sake kai hari a jihar Yobe, inda helkwatar tsaron Najeriya ta ce ta dakile shi kuma har ta kashe mayakan Boko Haram guda goma sha uku. Daga Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto. Kamar yadda babban jami'in cibiyar samar da bayanai a helkwatar tsaron Najeriya, Major General John Elince ya sanar. a jiya ne wasu gungun mayakan Boko Haram suka kaddamar da farmaki da zumar shiga cikin garin Gaidam da ke jihar Yobe. General Enenche ya ce an yi ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarorin biyu inda bataliya ta 159 tare da tallafin jiragen yakin Najeriya suka ragargaje su tare da kashe goma sha uku daga cikin 'yan ta'addan. Kazalika sojojin sun kuma babbake wasu motocin yakin Boko Haram guda biyu da kuma kwato wasu manyan bindigogi da sauran nau'o'in makamai daga gare su. Ko a shekarun jiya sai da mayakan na Boko Haram suka auna jihar Yobe inda sojojin suka ce sun kashe guda ɗari da guda biyar a yankin karamar hukumar Gujiba To ko me yasa yanzu mayakan na Boko Haram suka gallabi jihar Yobe a baya-bayan nan? Tambayar kenan da na yi wa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar. To, kasan su mutanen Boko Haram abubuwan nasu wato ba su da wani alkibla wanda yake zaka iya fahimta me yasa suke kaza ko me yasa ba sa. Na san dai daga wajajen Tumbus daga Lake kaga suna da matsala akwai ruwa a gun akwai da sauransu hmm. wanda yake yana da sauki su ce sun fito daga wannan wajen sun biyo ta damasak sun gangaro sun yo ta yobe maimakon su ce za su shigo ta maiduguri tun da maiduguri akwai wurare da yawa waɗanda mu ma da mu da mataimakanmu da kasashen waje wanda suna nan suna shawagi saboda su tabbatar da cewa sun fahimci duk lokacin da suke wannan wuri in ka duba jihar yobe da maiduguri square kilo wajen dubu ɗari da arba'in ne to saboda haka a ce kowane inci na ƙasa ka samu kana lura da me ke faruwa ba abu ne wanda yake mai yiwuwa ba an shi sa nake cewa lalle ne mutane su ci gaba da taimaka mana da bayanan sirri da amma dai a tsarin da muka sa yanzu a yobe in Allah ya da cikin 'yan kwanaki kadan za mu warware matsalan da muke da shi a dama turu da zarar mun yi haka in Allah ya da za ga akwai canji fiye da yadda a muke gani yanzu banda haka kuma kasan gwamnatin yobe ma tana yin masaukan jirage a nan damaturu kusa da damaturu muna fatan allah ya sa wannan waje ya tabbata shi ma zai da kara mana taimakon da muke bukata saboda kare jama'a hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida hasa mai na kaina. Kamfanoni da daidakun mutane a jihar Bauchi sun ba da gudunmuwa na kudade da magunguna da sauran kayan bukatu ga yaki da hukumomin jihar suke yi da cutar COVID-19. Wakilinmu a jihar Bauchi, Abdul Wahab Muhammad ya mana nazari akan irin taimako da hukumomi da masu zaman kansu ke yi wa yaki da ake yi da cutar COVID-19. yaƙi da cutar corona tsakanin al'ummomin ƙasashen duniya abu ne da gwamnatoci da hukumomi da kuma kungiyoyi da ma kamfanoni ke ba da gudumawa don hana yaduwar cutar corona hukumomi kan rinka samun tallafi da suka hada hada magunguna da kayan abinci da kuma kudade don agazawa mutane wannan hoɓasar da kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun jama'a ke yi a fannin yaƙi da cutar corona ya cancanci yabo daga ɓangaren gwamnatoci da kuma al'umma a jihar bauchi kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun mutane sun ba da tallafi da suka hada da kuɗaɗe magunguna da kuma kayan abinci mataimakin gwamnan jihar bauchi kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona sanata baba tela ga abin da yake cewa a sa'ilin da ya karbi irin wannan gudumawa da ake barwa ɗazu da safe mun karbi taimako daga gurin wani organization daga ƙasar saudi arabia da aka kira iro international relief organization sannan kuma kungiyar 'yan kasuwa na jihar bauchi wato bauchi chamber of commerce sun kawo mana ɗauki ga shi za ku gani akwai ma fridge ko freezer ne ka mai amfani da rana saboda eh, ko da babu wuta a gurin da ake so a ajiye ko allurai ko waɗansu magunguna wanda dole a ajiye su a cikin ruwan sanyi ko ana abu da sauran kayayyaki ga su can ah, kuma mu tabbatar muku da cewa wannan asusu a buɗe yake duk lokacin da wani ke so ba da gudumawa ah, ko na kayan aiki ko na kuɗi ah, a shirye muke karɓi wannan gudumawa wasu kan ba da tsabar kuɗi su kuma haɗa da magunguna idan bukatan hakan ya taso barista abubakar abdulkadir shi ne sakataren kamfanin sarrafa shinkafa a garin gombe ya yi bayanin irin gudunmawa da suka ba wa jihar gombe don yakar cutar corona martaba sarkin akko alhaji umar muhammad atiku shine shugaban kamfanin likari ventures da ke gombe ya yi bayanin irin gudunmawa da kamfaninsa suka ba domin yakar corona a jihar abin da yake faruwa wayannan kamfanoni suna zaune a lagos to likari kuma tana nan a gombe state shinkafa akwai ɗan kamfanin shinkafa da kuma dai yan ƙananan ayyuka wanda suka shafi gwamnati lokacin da wannan kwamiti wanda mai girma gamna ya nada suka kawo mana ziyara a fada don su ƙara faɗakar da mu akan abubuwa da ke faruwa to nan take mun ba da gudumawa na cash miliyan uku na muka yi musu alkawari su faɗa mana wani kaya suka fi damuwa da su a wannan lokaci ah, za mu sayi na miliyan biyu wanda za mu kawo to suka ce mana sun fi sha'awar a samu hand sanitizer da kuma antiseptic ah, soap wato sabulai na masu kashe kwayoyin cuta ne nan take muka nemi kamfanin zinon muka yi magana da su suka yi supply mana waɗannan kayayyaki. bangaren ilimi su ma suna ba da taimako don yakar corona musamman manyan makarantu suna ba da gudunmawar magunguna na wanke hannu da kuma faɗakar da jama'a akan hanyoyin da za a bi domin kaucewa kamuwa da cutar corona kamar yadda jami'ar jihar bauchi ta da kuba zagayawa yankunan karkara sunana dr yahaya katagun ni ne din na pharmaceutical sciences na bauchi state university jiya yanzu muna fadar eh, shi hakimi na gadau muka je mu muka ziyarce shi muka kai masa wannan pamphlets da waɗannan sinadari na hand sanitizers har zuwa sati mai zuwa za mu ci gaba da zaga zagawa fadin jihar nan kurkuku za mu je mu mu ba su don mutane mu taimaka mutane mutane za su ji mamaki sai yanzu ne kuka fito da wannan fasaha me yasa tuni wannan fasaha kuna da shi ba ku bullo da shi ba sai da ka shiga wannan hali to gaskiya ba wai ba a fito da shi bane ba mutane ba za su fahimta bane sai damuwa ta zo ta a gane cewa ai ana yin wani abu in wani lokaci sai ka ga ana yin abu ba za a gane ba to yanzu ne jama'a suka sani dan wannan eh, zuwa da muka yi nan wannan abu kyauta ne kuke badawa ko kuma sai kyauta ne muke bayar bayarwa a jikin hand sanitizer ma mun rubuta not for sale saboda haka duk wanda ya gani a shagon wani yana iya ko dan sanda ma ya nema ko ko ya dawo kanmu sai dai duk da kasancewar magungunan wanke hannayen ana ba da su kyauta ne mazauna yankunan karkara suna cewa ba su taɓa ganin sinadarin wanke hannayen ba kamar yadda wani mai mu'amala da mutane ya shaida mini. sunan san dan jarida mugamugu motoro local government bauchi state gaskiya ni har ga allah ina mu'amala da mutane a tasha mai da ake lodin moto nake sana'a amma ni gaskiya ni ban ga mai da ake wannan abu sai yanzu mu zo gidan man na ga da ake wanke hannu amma wajen har ga allah inda ban ga da ake sa wani wai mai ana wanke hannu ba kamar yanzu a shiga mota a ba mu fasinjoji su sa hannu su gaskiya ni ban gani ba nan ba san kowa na yi a wani ni da inda na gani gaskiya ni ban gana yi ba ba kawo muku ne ko kuma ba ku da kuɗin saya ne ba mu da ka halin da ake cikin za a neman na abinci ne wanda a neman na abinci wanda mutane da dama yanzu a neman na abinci a na abinci ma ne ma ya kwace sanadiyar wannan barazana na sanadiyar wannan halin da ake ciki a dangane da batun samun magungunan wanke hannu domin tsaftace yanayi da kuma kashe kwayoyin cuta na tuntubi wani mai hada magunguna domin sayarwa ga abin da ya ce sunana suleiman hassan isa ba agali kaga dai wayannan abubuwan gaba ɗaya da ake yin hand teza da hannun shi ba ana kawo shi daga waje bane daga nan najeriya ake muke da su a albarkacin kasan mu ne babu abin da ake kawo shi daga waje duk abin da ake hada hand teza da hannun shi a kawo shi daga america ko daga china ko daga china ko daga saudi arabia ko daga wani kasa a duniya a nan najeriya ake ciro shi a karkashin kasa amma yanzu kaga hand teza. talaka bai isa ya samu ba hannun shi talaka bai isa ya samu ba saboda mummunan tsarin da suka yi a da ga hansa teza dan kankani 150 min muna sai da shi 400 yanzu ya koma 1800 abinda ake sai da shi da 1800 yanzu 3500 abinda ake sai da shi 3500 ina maka magana na hannu ba wai hansa na teza ba tukun yawa abin da ake sai da shi dubu uku da ɗari biyar yanzu ya koma dubu sha takwas to dawon ta yaza da shi ne ma yanzu talaka ba zai samu ba gashi kuma wannan munan cuta yi tsamari a duniya eh. kamar wasu abubuwa ne ake hada da su duka kemikal din alcohol dinan din ethanol din duka a najeriya ake samu a nan wani shugaban al'umma ne ke shawartan gwamnatoci da kuma al'umma dangane da sauke nauyin da ke kansu da kuma bin ka'idoji da ma dokoki domin kaucewa kamuwa daga cutar corona. ni mai magana suna na bako aliyu misau sarkin yamma misau da shawara cewar mu kiyaye mu bi dokoki mu bi kuma mu kuma koma ga Allah tun da yanzu muna tinkarin azumi ne mu ci gaba da roƙonsa kuma wanke hannu mu'amala ta mutane to a guje ba da wannan social distance saboda a kiyaye muna kuma kira ga gwamnati in har allah ubangiji ya jarabce mu to gwamnati ya kamata ta shigo da karfunta ta taimaki talaka da wadda sai ya fita waje ya je ya nemo abin da zai ci kafin nan wani malamin addini ya umarci mabiya su kasance masu bin dokoki da aka shimfiɗa a matakin kaucewa kamuwa daga cutar corona sunana usman abubakar ni bayanin da nake so in yi kokarin ja hankalin mutane in har ya zamanto ya tabbata cewa ba da a yi wa'annan salatu tarawihi da kuma tafsiri da kuma sauran wa'ansu abubuwa da aka saba ya azumi ba to mutane su hakuri domin wani dalili ne ya sanya hakan ya kasance kasancewan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kuma abubuwa da yawa wa'anda suka faru a zamaninsa wanda suka haifar da wato janyewa zuwa ga masallaci musamman wato na wannan lokaci tun da yake wannan abu ba na ba bane kar mutane su daga hankali muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana wannan fitina kuma ya kawo mana karshen sa in mun ji in kunne ya ji jiki ya tsira muna roƙon da ba da haɗin kai assalamu alaikum Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar wasanni a takaice wasanninmu na ranar yau da tarayyar Najeriya inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta tarayyar ta Najeriya cewa da Gernot Horst dan asulin kasashen Jamus da Faransa a yau ne ya bada sanarwar cewa bayan tattaunawa da ya da shugaban hukumar kwallon kafa ta tarayyar Najeriya ya samu tayin ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta tarayyar ta Najeriya shi da Gernot eh, Rohr a ranar 30 ga watan yuni wannan shekarar 2020 ne kwan taragensa sa zai zo ƙarshe tsakaninsa da tarayyar najeriya gernot Rohra ya ce daga cikin sabbin ƙa'idodin da aka shata masa hadda zama na dindindin a tarayyar ta najeriya da ba da gudunmuwa ga wakanar wasannin teburin kwallon ƙafa na tarayyar najeriya shi ko shugaban kwamitin olympic na ƙasar algeria da aka hana wa hita daga cikin wannan ƙasar saboda zarginsa da yin sama da faɗi da dukiyar wasanni da macin hanci da rashawa ya ce shi har zuwa wannan lokacin ba a sanar da shi ba kuma ba a kira shi an ka gaya masa cewa an yi masa kashedi da hita daga wannan kasar ta algeria ba shi dai mustapha berafa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban kwamitin olympic na kasar algeria a cikin watan fabrairu da ya gabata kamin daga bisani ya lashe amansa yanzu haka dai dangantaka ta yi tsamin gaske tsakanin shi mustapha beraf shugaban kwamitin olympic na kasar algeria najeriya da hukumin wannan kasar saboda zarge-zargen da ke yawo a kansa a cewar mujallar nan ta wasanni ta kasar italiya sky italiya hukumar kwallon kafa ta kasashen turai cewa da uefa tana nazarin kammala wasannin kwallon kafa na kulab-kulab inda su kasance zakaru a kasashen turai cewa da champions league da zaren cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 ta yi dama haka ma wasannin kofin hukumar kwallon kafa na turai uefa cup a A kasance an kammala su hukumar ta kwallon kafa ta kasashen turai efa na son ta zaburar da wasanni a farkon watan august idan allahu ya kai mu tare da kammala su a ƙarshen wannan wata haka ma da fatan dukkan wasannin kwallon kafa na kasashen turai daban-daban sun kammala a daidai wannan lokacin a cewar sky italiya za a soma gogawa tsakanin ranakun bakwai da takwas ga watan august domin kammala wasannin zagayen kulab goma sha shida da Juventus za ta karbi bakuncin Lyon ta kasar Faransa sai Man City ta kasar Ingila za ta goga da Real de Madrid ta kasar Spain, Bayern Munich ta kasar Jamus za ta kara da Chelsea ta Ingila sai FC Barcelona ta Spain za ta kara da Napoli ta kasar Italiya kuma za a rinka gogawa a kowane ranaku uku ne a je a dawo za a yi wasannin club takwas tsakanin goma sha ɗaya da goma sha biyu ga watan Ota sai wasannin kusa da na ƙarshe a ranakun goma sha takwas da tara tare da komawa 21 da 22 ga watan August kamin a buga wasan karshe final a ranar 29 ga watan August na wannan shekara na wasannin Champions League na kwallon kafa na club din Turai. Kungiyar kwallon kafa ta Ajax damsterdam uh, ta kasar Holland ta shata kudin mai tsaron gidan ta cewa da Andre unana dan kasar Kamaru. Shi dai Andre unana har zuwa yanzu bai nuna ko zai bar kungiyar kwallon kwallon kafa ta Ajax Amsterdam a karshen kakar kwallon kafa ta wannan shekara ta bana ba haka ma bai bada sanarwa ko a wace kungiya zai son ya koma ba kasancewa tsakanin club din PSG na kasar Faransa da club din FC Barcelona na kasar Spain kowace daga cikin su na nazarin yanda za ta wa wasar ta yi domin ta jawo ra'ayinsa inda club din Ajax na Amsterdam na kasar Holland ya ce kudin Andre Onana sai ba biliyon 22 ne ga dukkan club club din da ke son ya sayo sa'am da ƙarshe kusan cewa club ɗin fc barcelona na ƙasar uh, spain yana shawarar sayan lautaro martinez da ke bugawa club ɗin inter milan na ƙasar italiya dan wasan da zaran hakan ta tabbata zai kasance kambacin usman dambele da suarez da yanzu haka ke cikin yanayi na jin ciwo haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. baba a takaice dai majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a yau talata cewa an buɗe wuta ga wata motar hukumar lafiya ta duniya wacce ke ɗauke da kayayyakin gwajin ƙwayar cutar coronavirus a jihar rakini da ke yammacin ƙasar ta myanmar kuma an kashe direban motar bata ce ga wanda ya kai harin ba a yankin da ake fada tsakanin sojoji da 'yan tawayen arakan wanda ke da karuwa duk da kiraye-kiraye daga kasashen duniya na a dakatar da fadan saboda barkewar cutar da ta kashe mutum biyar ta kuma yada mutane 119 a myanmar direban de pearson wingmong ya mutu a garin mambia na jihar a jiya litinin ofishin majalisar ɗinkin duniya a myanmar ya faɗa a cikin shafin facebook wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a yau talata ya ce muddin ƙasashe suka yi garaje wajen ɗage matakan takaita zirga-zirga to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawa cutar coronavirus dr takeshi kasai daraktan hukumar lafiya ta duniya mai kula da yankin yammacin pacific ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ba lokaci ne da za a yi sako-sako ba ya kamata mu shirya kanmu domin tunkara wata sabuwar hanyar rayuwa Sakon na gargadi yana zuwa ne a yayin da gwamnatoci a fadin duniya suke duba lokacin da ya dace su sassauta dokokin hana yaduwar cutar wadda ta albi rayukan jama'a a fadin duniya tsawon watanni. Firaministan Italiya Joseph conti ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa gwamnatin kasar za ta ba da sanarwar shirinta ya zuwa ƙarshen mako bayan aiki da ƙwararru domin tsara yadda za su sake bude al'amura sannan a hankali ita ko majalisar dokokin kasar burtaniya tana ɗaukar matakai ɗaya bayan ɗaya na komawa aiki bayan dogon hutun Thomas sauraro baki ɗaya da ya sauwaka kenan a jirin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madaidin hadiza kyari da ta karanto man labaran duniya sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da mu na wannan daren baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum le porte-parole de la police